الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة من مدساك السادوة أولا الشكرة البركة كان سبيه إذا أربعين دفقة هجرية wanda yau biyu ga watan ramadan za mu gabatar da majalisi na كمريتا ما wannan majalisin kamar muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon faɗin gaskiya da kuma aiki da ita Allah ya cire mana riya Allah ya cire mana dukkan wani abu da zai iya fata mana aiki ya sanya shaidan ba shi da kaso a cikin aikin kuma bayan godiya ga Allah a farko da ƙarshe sannan muna godiya ga ƙungiyar jama'a da su gida da ramata sunna ta ƙasa bisa sahale mana da sai domin ci gaba da haɗuwa a wannan shekara haka zalika jama'atul da wai wa iqamatus sunna reshen jihar Sokoto karkashin jagoranci na fadilatu alhaj ilai awwal Sulaiman Gomo da kuma shugaban majalisar malamai eh, fadilatu Sheikh eh, mai gamma shagari shugaban kwamitin da'awa dattawa shugaban agaji da sauran da 'yan midiya da sauran mahalarta baki ɗaya bisa haɗin kai da goyon baya da ƙarfin gwiwa da kuke bamu da masauki da kuma kulawa tsawon wannan lokaci muna fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi kamar yadda muke miƙa godiya ga tashoshin da suke watsa wannan karatuttuka domin su isa ko'ina a duniya a ji uwa uba tashar manara tv ta mu ta jama'atin za su bi kama ta sunna da kuma tashar misal hausa tv da kuma tashoshi na gidajen talabijin kamar nta TV kano ma'asa rediyo da kuma wasu daga cikin gidajen rediyoyin da yanzu lokaci da zai bari ambace su ba da equity Rediyo a Chadibo da kuma rima Rediyo a nan tabbato mafi yawancin tashoshin nan kuma wasu mutane ne masu alkhairi da kuma san alkhairi ta ko ina suke ɗaukan nauyi Allah ya saka musu da alkhairi ya biya musu bukatunsu wanda kuma gidajen TV ɗin ko rediyo suka ɗauka da kansu su ma muna musu irin addu'a da muka yi wa waɗannan. To kamar da aka sani karatun mu na yamma wanda muke daga bayan sallar la'asar a nan masallacin Sabana Bank mun tsaya ne a aya ta saba'in da shida a suratu maryam yau za mu tashi aya ta saba'in da bakwai insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda kuma aka faɗa alarma rashid suleiman jega wani uzuri ya rike shi bai ƙaraso ba yau yana fama da mura ta sa masa zazzabi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gaggauta masa ya gaggauta ba shi lafiya da sauƙi kuma ya tsare shi ya sa shi lafiya duka malaman mu da suka tafi tasiri da alarammomi a ina a faɗin Najeriya Allah ya kai su lafiya waɗanda suke kan hanya ya tsare su da rayuwarsu kuma Allah ya dawo mana da su lafiya wanda kuma suke zaune a gidajen suke yi Allah kuma ya ci gaba da jagorantar mu baki ɗaya. <clears throat> Allah mu fara daga aya ta saba'in da bakwai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 الغيب أم دخل إن الرحمن أحدا كلا سنكتب ما يقول ونمس له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون لعبادتهم ويقولون عليهم جدا ألم تر أنا أرسل أنا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم حتى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم حتى حسب أمامي ميتاما ألم ترى أن أرسلنا الشياطين ألم تر أنا وأرسلنا الشياطين على الكافرين تعدهم أدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعدهم أدا بارك الله فيك To, a nan aya ta saba'in da bakwai kamar ɗori ne akan wancan aya ta 66 wa Kulul, insanu a idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya domin aya surar ta zo tana tattara tana har hada kayan ta za ta kare ayoyin da inda tara ne to a ƙarshe ƙarshen tana ƙara da aqidar tashin alkiyama da kuma karyata mushrikai to a can an ba mu labarin cewa mutum wani mutum yana cewa yanzu na mutu za a iya tayar da ni to sai aka maimaita a nan? Allah ya ce afara aita allazi kafara bi ayatina ka kafa duba ka ga wani mutum wanda ya kafirce da ayoyinmu na alkur'ani da hujjoji bayyanannu da suke tabbatar da cewa za a mutu za a tashi za a yi misali amma shi ya kafirce ka duba ka gan shi waƙala har ma da aka je wajensa neman bashi karɓar biyan bashi da yake bi sai sai ba zai bayar ba sai an kafirce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me bashi ne sai a'a ai ko sai dai in ka mutu a tashe ka zuwa ranar alkiyama sai ta kuma na mutu sai a tashen sai kwarai ma kuwa me zai hana sai ce an tashe ni ka tuna mu ai za a bani dukiya mai yawa na rantse sai an bani dukiya mai yawa a lahira kuma an bani 'ya'ya da haka da kuɗi na zan tashi da dukiya ta lahuta yanna malin wa waladan naran sai an bani dukiya da ƴaƴa ko iya masu yawa ranar to da haka ka tuna min sai in baka abin da kake ni asala al ghaiba Allah ya ce to ya taba gani abin da ke cikin lauhin mafuz ne wanda yake gaibi ba a san shi ba sai in wahayi akai ana masa wahayi ne da aka nuna masa gaibi tunda ita alkiyama ai gaibi ce abin da bai zo bane yadda kai ake yi da ita kuma duk abin da za a faɗa na ta sai ta hanyar wahayi to shi an buɗe masa hijabi ne ya gano gaibi a ciki sai ya hango gashi nan alkiyama ga dukiya ga 'ya'ya ɗaya ce an ittakhadha inda rahmani ahadan ko kuma Allah ya aiko masa da wasiƙa ne ta musamman wanda a ciki a rubuce akwai batun cewa wani idan ka komo zuwa gare ni zan baka dukiyar da kake da ita a duniya kuma in hada maka ɗaya shi yasa yanzu ya saki ya saki yake ba da labari wannan biyun dama ɗayan uku ne to yanzu an faɗi biyu sai aka tabbatar da na hukunta hanyar karyata shi aka ce kalla ƙarya ya ce dama ɗayan uku in ma dai karya ya sharara ko kuma ya taɓa kallo gaibi an nuna masa ya gano a gaibin cewa gashi za a ba shi ‘ya'ya da dukiya ko kuma an aiko masa da wasiƙa da alƙawari na musamman akan cewa in je lahira zai samu abin da yake faɗa to Allah sai ka guda biyu afsal al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahman ahadan to dinan dai kowa ya san ba haka ba Allah sai kalla ƙarya ne kawai ya zauna ne ya sharara magana wannan magana kuma laifi ce sadaktuhu lahu kalla sadaktuhu ma yaqulu wannan shirbitin da ya faɗa na cewa za a bani dukiya da ƴaƴaran alkiyama tabbas mun rubuta shi amma an yi amfani da sigar mubari'i ne amma ana nufin an mazi sanaktubu ma yaqulu tabbas mun rubuta abin da ya faɗa wayatina farda ay wa namuddu lahu min al'azabi za kuma mu ƙara masa azaba bayan kafircin da ya yi ga kuma karya da yi wa Allah akan cewa Allah zai masa kazaran alkiyama to za mu ƙara tsawaita masa azaba maddan azaba ta wato mai tsanani wani rituhu ma ya kulu sannan ma ya kulu abin da yake faɗa nan dukiyar da 'ya'yan da ya ga yana da su a yanzu to gaba ɗaya za mu kashe shi ya mutu kuma dukiyar da 'ya'yan su zama namu ta ya za su zama namu dukiyar dai zai tafiya batta tana nan a matsayin ta ubangiji Ya'yan kuma duka za su zama musulmai kamar yadda za mu zo mu ji waye kuma su ‘ya’yan ƴaƴan da aka za mu gaji abin da yake faɗa ɗin na dukiyar da 'ya'yan. shi mu kwace su daga hannunsa mu kuma su dawo wajen mu a tina fardan kuma zai zo mana shi kaɗai ran alkiyama ba wanda zai taimake shi ba 'ya'yan ba dukiya wannan shine halin wannan mutum amma ba shi kaɗai ne mushriki ba akwai mushrikai masu yawa kan wani ya ji ana magana da shi to alhamdulillah dadin ta dai ba da mu ake ba to sai aka yi kan mushrikan gaba ɗaya aka ce wattaqu min ali alihatan su kuma jairai mushrikai sun ɗauki abin bauta sun rike abin bauta min dunin layi kuma wasu suka ƙetare Allah suka tafi wani abu daban bayan Allah ne kaɗai ila sai suka ƙetare ubangiji suka tafi wani Allah suka ɗauke shi a matsayin shi ne abin bauta da lahum izza wai a tunanin su rukon waɗannan a matsayin iyayen gidi za su taimake su su ba su tsaro da kariya su ƙara musu ƙarfi to dama wanda ba Allah ba yana ba da tsaro da kariya ne ya ƙara ƙarfi Allah ya ce kalla sam baya haka na bi ibadati idan mutum suka bautawa ko annabawa ko mala'iku ko Shehunne, ko salihan bayi ko tamkai ko da ayin iska ma suka bautawa ran alkiyama za su bitirce wannan bautar da aka za su yi musamman musamman wannan bautar da suka yi ɗin waanna za su yi mu ina ruwan mu mu muka sa ku sayakfuruna bi ne wa yakununa alaihim bidda za ma su zama kishiyoyin su a madadin su musu abin da masoyi yake yi sai su musu abin da ka ne zai maka wannan haka al'abarin su yake to kuma wannan duka yana faruwa ne sakamakon tatewa da dan adam yake yi kanta idan mutum ya taɓe to sai ya faɗa cikin mummunar ƙaddara Allah ya ce alam tara anna arsalna shayatina baka gani ya, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun saki shaytanu ba mu hana su su batar da wanda za su batar ba amma waɗanda suke iya sauka akan su batar shine alal kafirin kafirai ta'uzzuhum suna ingiza su domin ci gaba da banna da kafirci azzan ingizawa ta ban mamaki fala ta'jal alaihim dan kwantar da hankalinka kada ka dinga saurin a halakar da su ko saurin wani abu ya fada musu na sakamako innama na'uddu lahu muna shi muna musu shiri addal shiri ta hanyar kirge kwanakin su muna jiran su kai karshen kwanakin nasu kuma muna jiran mutar da za su shiga ba za su yi ta ba sai sun yi aiki iri kaza da kaza bari su gaba ayyukan gaba daya mutuwa ta zo musu to daga nan sai kuma su shiga wuta wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin wannan aya hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim da musnad al-imam ahmad daga khabbab ibn al-arat Allah ya kare da a gare shi yana ɗaya daga cikin wanda suka musulunta tun farko farko to shi mutum ne wanda yake makeri yana kira to tun a jahiliya sai wani kafiri cikin kafiran maka ana kiransa al'asi ibn wa'il as-sahani al'asi ibn wa'il zaka iya cewa kuma al'as ibn wa'il baban amr ibn al-as da hisham ibn al-as ibn al to sai ciniki ya hada su shi khabbab sai yayi wa al'asi ibn wa'il aiki ya kera masa takobi balarabe baya rago da takobi to sai ce alamunce shi zuwa wani lokaci to sai shi khabbab sai ya lamunci al'afi wani tudu wani gangare sai shi khabbab ya musulunta ga shi kuma da bashinsa a hannun al'asi ibn wa'i wata rana sai shi khabbab din kamar da yake bada labari ce ji'tu al'asa ko al'afi ibn wa'i na je wajen al'as ibn wa'il domin in karɓi bashi na as-sahmi ataqadahu haqqan li indahu naji ya bani bashin da nake yin sa wanda na kera masa kake sai ce la utika hatta takura bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ko bazan baka wannan bashin ba in kana so in baka sai ka kafirce wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ina la hatta tamuta thumma tub'ath wallahi sai ka mutu tukuna a tashe ka ga yadda Allah zai da kai ka yi mutu amma ba zan ce maka ba ko ba zan kafirce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa inni lamayitun thumma ma'ud wai kenan kai ka yadda zan mutu kuma har a tashe ni ranar gobe yana inkari kenan yana ganin cewa kamar ba a isa a kashe shi a tashe shi ba qultu habbab yace sai na ce na'am zaka mutu a tashe ka qala sai ce ai inna li hunaka malan wa waladan fa aqdikahu to ai a lahiran ma na san akwai kuɗi na suna can da ƴaƴana da iyana da kuɗi na suna can lahira in mun haɗu ka tuna mun sai in ba sai Allah ya saukar da wannan aya afara aitan ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب madda wa narithu ma yaqulu wa yatina farda to anan Allah ya ce afara aital ladhi kafara bi ayatina wannan afara aital ladhi shin tambaya ake wa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma an san cewa an san me zai fi amsa to amma me manufar tambayar ita tambaya kana yin ta ne ko dai dan neman sani da Allah ina zan bi in je waje kaza an fahimta ko kuma dan mamaki kai da mutum ne abu ya faru a gaban ku gashi ka gani shi ma ya gani zaidu ne da amru a kan ku zaidu ya fada wa amru mari sai kai kuma ka tambayi bakaru gashi ya gani ka ganka ce yanzu amru zaidu ne ya mara amru kaga tambaya ce kai amma tambaya ce ta mamaki ba wai so kake ce maka eh ba ko ya ce eh ko bai ce eh ba abinda zai fahimta kana mamaki yadda zai biya mara abu shi da istifham ta'jibi na mamaki akwai kuma lokacin da kake tambaya dan ka kalubalanci abin da kake tambaya din ba wai dan kana so a baka amsa ba kamar misali lokacin da mutum ya maka abin da ba shi kenan ba sai ka kalle shi ka yanzu kamar ni kai wa kaza ba wato kake ce maka A eh ko a'a ba kawai dai kana nuna musu cewa irinsa zai sai maka sama haka wannan shi ma istifham ne inkari ta'didi wannan alhamza din afara aita allazi kafara bi ayati wannan fa'ul din da aka kara ita kuma afafi ne na abin da aka shafe shi amma za a iya fahimtar sa min asiyaq misali ana barta ka ku kalla ka nazari fara aika sai ka ga saboda wannan abun a maka ya faru ita kuma maka ba wani gari ne wanda yake mai fadin jama'a duk wanda yake maka an san shi don haka abu yana faruwa a abba cikin kwarin maka wanda yake can zazzaban shira jabalin nur ko wanda yake sau ko wanda yake fuda zai ji labarin abin da ya faru a cikin ha labari ya riga ya fantsama cewa khabbab ya zo karɓar bashi a wajen asi ibn wa'i al ibn wa'i to amma me yasa ake tambayar manzo Allah an ta manzo Allah sama ya ji abun to sai ake faɗa shi a babi na nuna cewa wannan mutumi ta kadari ne wanda ya hana bashin nan ga hana bashi kuma ga faɗan faɗan magana to sai aka ce tunda qur'ani littafi ne na hikima da balagar zance baya farin kalmomi kawai ya ta faɗan magana ya ta zuba zance a jera zancen yake yi in ya faɗa maka kalma ɗaya idan za ka iya wakilta kalmomi biyu a gaba to ba sai ya faɗi biyu ba ya san da masu hankali yake magana amma takadirin zancen shine ana zarta aita ka kalla ka yi nazari ka gano cewa ga wani mutum wanda ya kaza ya kaza ya kaza an fahimta sannan an yi amfani da gani ba ya amfani da ji ba saboda gani shi ne ya fi ƙarfi a cikin hanyoyi na kafa hujja ya ka a ra'aita amma in za ka fassara shi da kowane yare abinda ake so ka tabbatar shi ne mamaki da kuma inkarin abinda shi wancan mutumin ne kamar ana cewa da bazala sallama yi mamaki ka kuma yi inkarin wannan ja'irin wai da yake cewa in an koma lahira Allah zai bani dukiya mai yawa kuma zai bani ɗa mai yawa ko iya mai yawa a fara'aitar da zai kafara bi ayatina wa ƙala da kutayen yanna malam wadda mutumin dalilai sun tabbatar da cewa shine al'afi ibn wa'il tazafarat ar-riwayat ala dhalik daka ba sabani akan cewa al'asu ibn wa'il ne duk da cewa an rawaito ruwaya ɗaya da aka ce shine al-walid ibn mughira amma dai maganar jumhur ita tafi imam al-qurtubi ya haka yato faɗin cewa sun ce al ne amma al'asu ibn wa'il shine yafi shahara sai dai ruwayar akwai ƙara-ƙara a waɗansu wayoyin da ibn jarir al da wasu suka kawo a cikin ƙarin da zai maka amfani wajen gane kissar lokacin da shi khabbab ya zo wajen al'asi ibn wa'il ya ce ba ni kuɗi na sai ce a to ba kana magana akwai aljanna ba tunda ka sai ka kafirce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wala ba zan kafirce da shi ba kuma zaka mutu zaka tashi zaka gani sai ce yawwa ka ma tuna ni kan ba kun ce akwai aljanna ba ce kwarai da shi akwai aljanna to ba kun ce aljanna akwai az-zahab wal fiddah wal harib ba fiha zahabun wa fiddatun wa harir yace yace to idan mun tafi can din a cikin zahab da fidda da harir na wanda za a bani zan fasa ta in biya ka bashi to shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya afara aita allazi kafara bi ayatina wa qala lakum tayanna malan wa walada to me ba ambaci sunan sa ba a ce afara al-asi ibn wa'il saboda ƙur'ani ya fi damuwa da ma'anoni fiye da mutane ɗaya tunda idan aka ambaci sunansa to wani sai rufi kisar a kansa kawai za ta yi aiki amma sai aka faɗi aikinsa don duk wanda ya yi aiki irinsa shi ma da shi aiki kuma ƙur'ani bai damu da tallata kafirai ba gaba ɗaya kafiran da aka faɗi sunansu a cikin alƙur'ani ba su fi kirgen yatsa daga fir'auna sai ƙaruna sai hamana sai wa sai Abu Lahab shi ma Abu Lahab ba a faɗi sunansa sai aka faɗi alkunyarsa ai Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib sunansa amma sai aka ƙi faɗa sunansa sai aka faɗi alkunyarsa dan sunan nasa ma akwai kafirci a ciki Abdul Uzza bawan gunki a Uzza waɗan kai kuma musulmi ana nuna maka cewa kada mutane su dame ka kada ka mai da hankali akan wani da wani ka fi damuwa da aiki kuma ko za a yi wa mutane za a jinjina mutane to ayyukansu ake so a lura da su ba su ba al'asi ibn wa'il mutum ne za ka iya samun wani musulmi shi ma sunansa al'asi din ko ba ka bare ba kuma kai sa'a ma shi ma babansa sunansa wa'il to mu magana ba ta suna ba ce ta aiki ce ko me sunansa inda sunansa ma ya fi haka kyau da daɗi matsalar sare shi ne allazi kafara bi ayatina ya kafirce wa ayoyi to wani ayoyi ne ya kafirce to da yawa daga cikin malaman hadisi malaman tafsiri na alkur'ani mai girma sun tafi akan cewa ayoyin da ya kafircewa na Allah madaukakin sarki su ne ayoyi na alkur'ani mai girma ayoyin alkur'ani mai girma domin al'afi ibn wa'il yana cikin wa'anda ba su yadda da abin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallaba ba su yadda ba su ba da imani kuma sannan ya butulce wa ayoyin Allah da suke tabbatar da cewa za a mutu kuma za a tashi shi yasa sai aka ce wa qala la utayanna malan wa walada asala al ghaiba abi tafada inda rahman ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min min al azab madda wa narjuzu ma yaqulu wa ya'tina farda inda dama duka dai magana shine a mutu a tashi ayi hisabi أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا مالا هو يتني كودي كودي غارون كودي ko kuma كودي ولدا كما da abin da aka haifa ko mace ce ko namiji ne ko na mutum ko na dabba duka ana kiransa walad waladun naqa kuma akwai waladin insa sannan da mace da namiji duka walad jam'in sa aulad amma kuma koyi jima'u alal wuld shi yasa qira'ar hamza da kisa'i a duka wayannan guraren guda hudu na cikin suratu maryam da kuma wuri daya na suratu zukhruf qul in kana lirrahmani waladan fa ana awwalul abidin da kuma a waccan ɗaya ta ƙasa duka suna karanta da wulda afara aitan ladhi kafara bi ayatina wa qala la yanna malan wa wulda wa wulda za mu zo rabuwar majalisun suratul maryam insha Allah أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أنا لا أقول أم اتخذ عند الرحمن عهدا العهد شيني wani alwashi da ake sha a kan cewa in kai kaza za a saka maka da abu kaza na alkhairi wanda ake yin sa galibi ta hanyar rubutu shi yasa aka ce ittakhadha kamar an rubuta an bashi ya karba ya sa hannu a cikin wannan ayar akwai wani abu da malaman usul suke cewa as-sabr wa tafsir abu kwabin da suke cewa as-sabr wa tafsir a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi hasarin da baki ɗaya hanyoyin da su ne abin da zai yiwu idan har ya ce da uta yanna tilki ya masu malamin walada hanyoyin nan guda uku in ma dai ya zanto ya je ya ga lauhul mahfuz sai ku auna ku gani mutum dama gama gari kawai Allah yana nuna masa lauhul mahfuz ya gani ai idan ka ji an faɗa abin da ke cikin lauhil mahfuz kuma ba wanda ya san shi sai wanda ya faɗa to wannan ɗin annabi ne an masa wahayi ko ba haka bane shi kuma wannan ya ma kafircewa annabi ko kuma ya zanto an aiko maka da sako na alƙawari to shi bai imani da Allah ba balle a yi masa alƙawari yanzu ya rage hanya sai shi ne ƙarya ya shara to da ka sai Allah madaukakin sarki ya ƙare ta shi a cikin takaitacciyar jumla wanda shi da yake balarabe ne tsantsa yana jin magana sai ya kame bakin sa ya shiru baka taba jin an rawaito cewa ya mai da martani saboda ya san an gama da shi gaba أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن kalla كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب madda. me yasa za a ƙara masa azaba to da shi yanzu a cikin kafiran ma ya samu wani matsayi domin su kafiran sun taƙaita akan ƙaryata alkiyama to shi kuma a'a ya ma zo da wani abu da ya karu a kan nasu shine in ma kiyama ta tashi bisa ga yadda kuke faɗa to a can ma ɗan gata ne ni mai kuɗi ne to da aka shi sa majjul azab azabar da za a ƙara masa ba wai haka kawai an an yi sha'awa a ƙara wannan ba ne, duk wanda ga Allah ya masa azaba to akwai dalilin da ya sa aka yi shi wannan azaba an fahimta ko wanda duk ya kafirta me sakamakon sa wuta ko to sai mutum ya haɗa da kafirci da gulma to za a masa azabar kafirci kuma a masa azabar gulma sai ya hada da kafirci da kuma kwace da tara hanya ya kwace wa mutane kuɗi kaga za a tsara masa azabar kwacen don haka kada ma mutum ya ji cewa wai tunda an kafirta nan a ci gaba da gashi to wannan gashin da aka yi a bisa zance mafi inganci sai kuma Allah madaukakin sarki ya yi hisabi a kansa saboda Allah ya faɗa ya amal miskalar zarratin khairan يرى ومن ko koyaya mutum ya aiki ko mai kankantarsa na alkhairi kuma man nan tana haɗe kowa da kowa hatta kafirai masu kirki a cikin kafirai waɗanda suke da kirki na ɗabi'a to wannan kirki na ɗabi'a zai amfane su a duniya kuma a lahira ba za a yi musu azabar rashin yin sa ba in ya zama wannan kirkin yana cikin abin da ake kawo mutum bai ba kawo misali kafiri kuma ya zama ba ruwansa da zina ya zama ya ga ya za a yi a ce mutum ya zina kafiri ya zanto ba zai ci amana ba kafiri ya zanto ba zai saba alkawari ba to ba za a ba shi ladan bari ba amma ba za a yi masa azabar wanda ya saba alkawari sai a yi masa azabar kafiri duk da cewa kafa biha azaban to wani muddu lahu min al'adabi madda kalla sanaktubu ma yaqulu ma yaqulu wannan abin da yake fada din Allah yana sane da shi kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya rubuta kuma zai ƙara masa azaba sakamakon abin da ya faɗa saboda ya kirkiri ƙarya yayi wa Allah kamar da Allah في سورة يونس قل إن الذين يفترون على الله الكذب قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد شديدا لما كانوا يكفرون Allah ya ce ka ce lallai waɗanda suke kirkirar ƙarya su jingina wa Allah ba za su taɓa cin nasara ba su taɓa samun rabauta ba. Dan jin daɗin da za su yi a duniya ba shi da yawa ɗan kaɗan ne su gama sannan zuwa gare mu za su koma sannan mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani sakamakon kafircin da suka kasance su ne to kun ga shine ma'anar na muddu lahu min al'azabi madda za mu ƙara masa azaba saboda shi bayan kafirci kuma ya ƙaryata ubangiji subhanahu wataala wannan rituhu ma ya kuma asali al shine tarku shay'i li ghairi ba'da mauti in ka mutu ka wa wani abu abu eh, bayan kai ka mutu to anan me ma'anan narisuhu da yawa na kan ɗan saurara ina da sha'awar sauraron fassara wasu yanzu ce za mu gadar masa da abin da yake cewa to in aka gada masa abin da yake cewa ma'ana za a ba shi dukiyar da da ƴaƴan ki ba haka ba ne inda mu ce ba sarata aka ya gyara narisu za mu gaji to wannan hudin tana komawa zuwa ga shi al'afi ibn wa'il din za mu gaje shi akan abin da yake faɗa me ya faɗa shi ne dukiyar nan da ‘ya'ya ba su yi ambata ba to ai yanzu yana da dukiyar yana da ‘ya'ya ko to zai mutu mu gaje dukiyar ko mu gaje ‘ya'ya ibn ashur yake cewa gadon dukiya wannan kardama kowa ya sani cewa duka dukiya ta ubangiji subhanahu wata'ala ce karshe zai tafi ya batta kuma Allah madaukakin sarki a shi zai gaje komai kamar da ya faɗa ina na hannun rasul arzawa min man alaiha wa ilaina yurja'u to kaga za mu gaji duniya baki ɗaya a ciki har da zuciyarsa sannan kuma wajahin gaje ƴaƴansa shine ƴaƴan nasu za su wa musulunci domin amr ibn al ya zo ya musulunta har ya nufi abdullahi dan amr dan as shi abdullahi Ɗan Amur Ɗan as yana cikin mutane bakwai wanda sun suka tokare suna gaba ɗaya. ya rawaita hadisan manzo Allah sun haura dubu zai wahala rana ta fito ta faɗi baka ta albarkacin abdullahi Ɗan Amur Ɗan as dan baka isa kai addini ba ba hadisan da abdullahi Ɗan Amur Ɗan as ya rawaita kaga shi ga shi can ya tafuta ga ɗanɗansa da jikansa sun zama alkhairi ga al'ummar musuluncin da da yake shi ne na rufe ma ya kuni wayati na farda zai zo mana shi kadai wannan dalili ne da yake ƙara tabbatar da cewa kowa zai tashi ran alkiyama shi kadai kamar da aya za mu zo aya ta biyar. a cikin wannan sura kullum ati yawmal qiyamati farda wattakhadhu min dunillahi ya liyakunu lahum izza yawa kafirai suna bautar wani Allah ne a zaton su cewa za su fuskantar da su zuwa ga Allah Allah ya ce to ba zai yi ba su wa'annan abubuwan da suka bauta wa su ne za su zama kishiyoyinsu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani mai girma a ga lokacin ya ce ba sai an ramma ya ja ba amlahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wala hum min wala hum minna yushabun ba wanda zai zo kusa da su yadda kaga makiyin ka yana gudun haka wa'annan mala'iku da kuke cewa ba ma za ku gansu ba ku haɗa hanya da su annabawa da kuke bauta masu bauta Jesus Christ masu bauta a nana Maryamu alaihi salam masu bauta Uzayr masu bauta wa shehunnai da za su ce shehu shine Allah shine kaza duka ran alkiyama wallahi ba su ba su in shehunnan sun bauta Allah da sai su zan samu kyakkyawan sakamako in ku sun kauce wa hanyar Allah to da su da shehunan antum wa ma innakum wa ma ta'budu min dunillahi hasabu jahannama antum laha warid kaga ku sun zama ba alloli ba kenan law kana haula alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalid lahum fiha zatirun wa lahum lahum fiha zatirun wa hum la la la yukhrajun نعم to haka Allah zai sai musu azaba ubangiji subhanahu wataala sai ce sai kuruna da ibadatin wa yakuna alaihim bidda to saboda alƙawarin da muka dauka na tsayawa karfe shida ah, za mu dakata a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك في الله يحد أبوكما تفسير درجة